Bin tsira annabin rahma annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya bayan ka yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allahu ta'ala a yanzu ba tare da bata lokaci ba zan aika da sako na martani zuwa ga Profesa Ibrahim Makari game da wata fatawa da yanke game da wato aikata bikin maulidi a inda ya hukunci da cewa duk wanda baya maulidi wannan mutumin ka ba musulmi ba ne da ake nufi da ba musulmi ba ma'ana kafiri ne domin kishiyar musulunci shine kafirci to wannan abin shi ake kira da suna at-takfir kafirtawa Profesa Ibrahim Makari ya yi kalamai a wannan gurin waɗanda ba su dace a yi shiru a kyale ba kuma wannan ba wai iya yan izala ko iya ahlus sunna a'a hatta yan dariƙa ya kamata su yi martani ga wannan maganar duba da kasancewar wata aƙida ce wacce su yan ɗariƙar suke yaya ta cewa san barranta daga gare ta shine mas'alatu takfir kafirta musulmi da yawa suna cewa ai ba aƙida su bace ta musulmi to in har haka ne to yana da kyau su fito su yi martani ga Profesa Ibrahim Makari akan wato ko wannan kalami da ya na cewa duk wanda baya maulidi kafiri ne wannan shine hukuncin da Profesa Makari abin mamaki profesa makari ya manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai maulidi ba sahabbai ba su ba matan manzon Allah ba su duka ba su ba haka za mu ga cewa ainihin wato ahalul baiti sai da Ali bai ba Hassan bai ba Husaini bai ba duk waɗannan daga cikin masoya Allah da manzansa daga cikin ahalul baiti ba su yi ba to idan aka ce kin yin maulidi kafirci ne to wannan ya hada da su kenan domin su ma ba sa yi Wataƙila profesa yana iya cewa ai su a lokacin su ba a yi shi yasa to kaga idan ya faɗa haka ya ce su ba a fara ba ta aka yi abin da babu shi a zamanin manzon Allah babu shi a zamanin Abubakar da Umar da Uthman da Ali Hassan da Husaini da Fatima da Aliyu ba su san da shi ba ta aka yi zama addini ba zai zama addini ba Abubakar Umar Uthman Ali ba su san shi ba kuma yau ya zama addini ta yanda idan wani baya yi ya zama kafiri to gaskiya magana ce da bai dace a ce an yi shiru da akan ta ba ya kamata a ce mun sanya muku magana ɗin sannan kuma mu yi martani a kanta. Wanda baya maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane. Mm. Ina yawan faɗin wannan domin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mujarradin murna da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kayi murna da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin zuciyanka kayi maulidi. Shi kuma yaya ka aiwatar da murnan shine ake samun bambanci. To ah, wannan shine kalamin da "Profesa Makariyai Allah Ubangiji ya kyauta. To kun ji da bakin ku duk wanda baya maulidi wato ya zama kafiri domin maulidi shine farin ciki da samuwar annabi. Amma kuma yanda za a yi din shi yake bambanta. Subhanallah. A takaice a nan gurin Professor Makari ya wata magana wacce idan muka fassara maganar za ta koma ga magana mummuna. Abin da ya fassara maulidi shine murna da samuwar annabi. Sai nuna cewa amma yanda za a yi murna din shine ya bambanta. babu shakka wannan magana ce wacce take tanakudi ne tafka ne da warwara idan muka duba kalmar maulidi shin maulidi tana nufin samuwa a wajensu ba tana nufin samuwa ba samuwar manzon Allah a wajensu ba samuwa ce irin samuwar da mutane suke a uwa ta auri mace miji afwan miji a auri mace ya sadu da ita uwar ce naƙuda ta haifa ba a'a samuwa ce da take fil azal yanzu idan muka duba cikin su wannan jawahirul ma'ani ne a hannuna za mu ga cewa akwai abin da suke cewa haƙiƙatul muhammadiyya a wajen haƙiƙatul muhammadiyya din nan sun yi magana akan haƙiƙanin ma me ake nufi da hakan wanda a cikin zancensu suka bayyana cewa wato shi annabi sai na abubakar ma bai ga manzon Allah ba wasa kawai ya gani gashi a cikin littafin su jawahirul ma'ani amma duba da abin da zan karanta yana da yawa bari in kyale ba sai na karanto ba amma duk wanda yake bibiyar karatuttuka na da ainihin wato korar dukkan da na musu zai sami wannan a cikin bayanaina inda suka muka yi musu martani akan inda shi shehu tijjani aka yi masa tambaya gaba da haƙƙatul muhammadiyya ya ce ko abubakar da umar ba su ga annabi ba inuwa kawai suka gani shi hakikanin annabin abu ne da ido baya gani maganganun mutanen nan game da shi kansa manzon Allah dama can akwai shi fil azal dama can akwai shi shine farkon samuwa ya kore wani ya zo ya ce ya yi murna da haihuwarsa to ya za a yi murna a ce samuwarsa bayan dama can akwai shi kafin halittu su samu a wajen ku babu shakka wannan tanakudi ne sosai da sosai to saboda haka maganarsa ta cewa murna da samuwar annabi kula da nafazin da ya amfani da shi annabi ko kuma manzo wannan kalma din tana koma ne zuwa game wato ko wato samuwar wani annabi da Allah ya aiko ko wani manzo da Allah ya aiko bai ce samuwar balarabe ba bai ce samuwar mutum ba bai ce samuwar muhammad ba duk da ke ana ladabi maza Allah ya fi karfin a faɗi sunansa kai tsaye amma ce yi samuwar annabi wannan kaɗai ya isa ya nuna maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda me muke son annabi saboda me za mu girmama annabi saboda Allah ne ya aiko shi ya zaɓe shi kuma ya ce Allah ya nuna mana cewa shi manzo ne mu so shi gaba ɗaya ƙwayoyin ƙur'ani da hadisan annabi suna ishara da haka duk da ba a fito sarahatan an faɗa ba hatta Allah ɗin ma kansa ai ba inda Allah ya fito a fili ya ce ku so ni direct amma ya matsayin ya wuce ma sai an faɗa ya wuce sai ma an faɗa sannan ka ji so ɗin domin kai annabi wanda bai kai matsayi ba shi za a zo na ana baka umarnin kasowa ne amma manzon Allah da Allah ba wata aya a Qur'ani da Allah ya fito ya ce ku so ni ni Allah ko ga annabi na nan ku so shi ba dan wani abu ba sai dan kasancewar matsayinsu ya wuce wannan dan Allah ku gane me nake nufi bari mu kwatanta yanzu wata mace kyakkyawa da take ji da kyau tana buƙatar sai ta je tana talla a sota ta san tana da kyau da ba sai ta faɗa ba dole ma a sota kawai kaga ba ta buƙatar ta yi talla kanta to annabi ya wuce wannan matsayin shi yasa ba a yi tallarsa akan wannan abin da yake da matsala ga mutane shine da'a din ga annabi shi yake da wahala shi yasa Allah ya nuna cewa abi annabi hatta waɗanda suka yi da'awar cewa su masoya Allah ne suka ce suna son Allah sai Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace idan kuna son Allah ku biyo ni Allah zai so ku kula anan duk da girman Allah da Allah ya suka ce sun so Allah Allah bai da soyayya su ba sai Allah ce ku bi annabi Muhammadu Allah zai so kaga kenan ma'aunin soyayyar Allah shine bin annabi Muhammad idan bin annabi shine alamar ma'aunin cewa kana son Allah kenan min babu aula bin annabi Muhammad shine ma'auni na cewa kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka biyayya ita ce ma'aunin da ake auna soyayyar masu soyayya don a tantance su masu soyayya ta gaske da masu soyayya yar jaru biyayya ita ce gudumar da ake kwankwasar zikatan masu da'awar soyayya don a bujuro da masoyi na gaskiya daga masoyi na karya. ta za a gane wajen aiki ba wajen taron biki ko wani abu ba to da wannan za mu gane ba mu so annabi muhammadu ba ba mu girmama shi ba sai dan kasancewarsa Allah ne ya aiko shi a matsayin sa zaɓaɓɓe manzo ba mu so shi dan kasancewarsa shi mutum ne kawai ba domin dukan mutane mutane ne ba mu so shi dan kasancewarsa balarabe ba domin za mu ga su Abu Jahal da Abu Lahab din larabawa ne ba mu so annabi sallallahu alaihi wasallam dan kasancewarsa sallallahu alaihi wasallam ba ƙuraishi ba domin ƙuraisha suna da yawa a'a mun so shi ne saboda manzan waye manzan Allah ne Allah ne yake san shi ya aiko sa subhanahu wata'ala kenan ba mu so annabi dan wata manufa ba sai dan wa sai dan Allah kenan soyayyar annabi tana bin bayan son waye san Allah subhanahu wata'ala to hatta me abin gaba ɗaya Allah ɗin sai Allah ce bin annabi shine shaidar ana son Allah kenan bin annabi still dai shine shaidar me ana son annabi sallallahu alaihi wasallam ba kirkiro bid'o'i ko wani abu ba abin takaici masu yin irin wannan zaka ga sunnoni da yawa sun take bid'o'i da yawa da annabi ya hana sun je suna aikatawa za ka ga waɗannan masu waɗannan maganganun masu nuna tsananin adawa ne ga ahalin sunna masu riko da karantarwa annabi masu nuna soyayya ne ga waɗanda suke saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan muka duba murna da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani musulmi da zai ce yana bakin ciki da annabi Muhammadu domin in kana to ya za maka kai da kai musulmin ne ba yanda za a yi mutum ya gamsu shi musulmi ne kuma ya rika kin annabi shi yasa muka ce kin annabi a wajen ba ai kafirci ne to tunda haka ne farin ciki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ta'allaka da haihuwa kadai ba domin zamu ga bayan haihuwarsa sallallahu alaihi wasallam ai akwai abubuwa da gaba ɗaya kwanakin manzan Allah suna da albarka ranar da aka fara haihuwarsa farko kenan da rana ta biyu da rana ta uku har zuwa ranar da manzan Allah ya bar duniya kai har kwanakin da baya duniya zuwa yau kwanakin annabi gaba ɗaya masu albarka ne domin duk wani musulmi da zai aiki na alheri sai an rubuta masa lada in kafiri yayi zunubi sai an rubuta annabi lada za a rubuta annabi ladan aikin kowane musulmi saboda yayi umarni da abu Allah duk wani kafiri da ya sabo sai an rubuta manzon Allah lada domin Allah ya isa manzon Allah ya isar da sakon Allah kar a aikata kafirin kuma ya kaga annabi zai na da ladan an aikata din duk da ba aikata ba domin ya sauke sakon Allah subhanahu wataala da duwar watsu da aljanu gaba ɗaya suna wa annabi Muhammadu salati to kaga kenan daga sanda aka haifar har zuwa yau har zuwa tashin alkiyama kwanakin annabi suna da daraja suna da matsayi kuma sun cancanci a murna da su to in ka fahimci wannan zaka gane kuskure ne a ware ranar haihuwa kadai a ce ita ce ranar da ake farin ciki da ita ya ba a murna da ranar gobe bayan haihuwa ɗin cikarsa wata ɗaya a duniya cikarsa wata biyu a duniya cikarsa wata uku hudu biyar shida har zuwa goma sha ɗaya sha biyu cikarsa shekara ɗaya a duniya cikarsa shekara biyu in muka ce za mu ta murna za mu ta murna ne iya kwanakin kwanakinmu kaga kenan mahallin murnar a zuci ne amma in biki aka ce za a yi za a yi ta biki kenan babu ranar fasawa domin mu a wajenmu ranar haihuwar annabi ba tafi ranar da yake rana ta biyu a duniya ba haka ranar da yake ta uku ba tafi ta hudu ba ta biyar ba tafi ta shida ba har izuwa yau ranakun manzon Allah gaba ɗaya masu matsayi ne sallallahu alaihi wasallam kenan ware ranar haihuwa wa ya sa kuku ware ku rika biki ku ce wai tana kuke da ranar da aka haifi manzon Allah sannan da kuke cewa manzon Allah ko ku ce annabi haka dalili ne karar akan cewa matsayin da ya sa kuke masa wannan saboda manzo ne na Allah to yaushe ya samu manzancin daga haihuwa Koko bayan ya cika shekaru arba'in za mu ga cewa manzanci ranar da manzan Allah ya fara samun manzanci ranar nan da Jibril ya fara zuwa masa bayan ya cika kwanaki shekaru arba'in a duniya to kaga abin da yake da alaƙa da ma ya fi cancantar da ai murna inda ya cancanta ai murnar shine ranar da aka fara masa wahayi domin a ranar ne manzanta ta cika a ranar ne ni'imar Allah ta kammala akan bayi domin daga nan da aka haifi manzan Allah kafin a aiko shi ya zama manzo har ya girma babu wani da ya zama ta dalilin annabi yana duniya da ya zama musulmi ba wani wanda albarkacin annabi yana duniya kawai hakan nan kafin ya zama manzo wani ya shigo musulunci a'a sai daga ran da Allah ya ce qum fa anzir wa rabbaka fakabbir tun daga ranan ne annabi ya fara kira zuwa ga Allah sai kuma aka samu musulunci ya game ko ina a duniya kenan wannan ranar ta fara yi wa annabi wahayi ita ce mafi cancantar ayi a ware a ce za a biki inda a ce addini ne amma kuma annabi bai ba bai ce sahabbai su ba su ma ba su ba to tunda ba su yi ba kaga kenan ware wata rana daga cikin ranakun annabi a ce ranar murna ce wani abu ne na wahal da kai wani abu ne na shar'anta abin da Allah bai shar'anta addini ba misali addinin musulunci ya shar'anta mana mu yi idi a karamar sallah mu yi idi a babbar sallah amma bai umarce mu da mu yi idi ko wani biki a wannan rana ko wannan wata da aka haifi annabi ba mutane ne suka ƙirƙiro bayan manzan Allah ya bar duniya da kimanin shekara nawa sama da shekara ɗari sannan aka ƙirƙiro maulidi yan shi'a suka fara yi sannan aka kallafa wa duniya aka ce kowa sai yayi amma yau shi an zo ana fatawa cewa wanda baya yi kafiri ne ba musulmi bane ba duk wanda baya yi ba musulmi bane kaga wannan ai abu ne bai dace ba to abin da zan faɗi game da wannan bari mu sanya muku martanin Sheikh Abdullahi Saleh Pakistan ga waɗanda suke makiya ma'aiki masu zagin manzan Allah. Sheikh Saleh Pakistan da ya tashi sai ya bayyana cewa kafirai ne duk makiyin manzan Allah kafiri ne. Bari mu ji abin da Sheikh Pakistan ya faɗa a yanzu. Mutumin kwarai baya kin annabi. Wanda baya son annabi dan wuta ne. Kun ji gaskiya. An gane ko? Kuma idan kiyayyarka da manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ta kasa koyuwa a ranka. har ka fito ka bayyana ka taɓa mana annabi ka zage shi wallahi ba za mu kyale ka eh, idan da ana shari'ar musulunci ko ka ba sai an kashe Allahu akbar to wannan shine Sheikh Sala Pakistan shugaba na kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna ta jihar Kano me yake faɗi duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafiri ne duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan wuta ne kuma in ka zagi manzon Allah ko ka tuba sai mun kashe ka inda shari'ar musulunci ake to kaga kenan kin yin maulidi din ba shine kin annaban ba inda kin yin maulidi kin annaba ne to kaga sai za a Sheikh Salih Pakistan yazo ya ce duk wanda baya son annabi kafiri ne dan wuta ne jininsa ya halatta kenan kin yin gashi kuma baya maulidi gashi kuma soyayyarsa da manzon Allah ta kai ga yana cewa duk wanda baya son manzon Allah kafiri ne duk wanda baya son manzon Allah dan wuta ne duk wanda baya son manzon Allah jinin sa ya halitta babu shakka babu ladabi ga addini babu ladabi ga shari'a cikin kalaman da professor makari idan za ku yi maulidi ku je ku yi mu ba mu kafirta ko ba amma mu da muka ce ba ma yi hujjar mu shine Allah bai ce mi ba annabi bai ce mi ba annabi bai basu habbai basi ba kuma shi addini ba a yi sai in an ce a yi amma duk abin da ba addini bane kowa ya abin da ya ga dama sai abin da aka hana shi matsayin Allah da matsayin manzon Allah sun wuce wani ya kirkiro wata ibada ya yi a addini ba tare da sun ce a yi ba abin da mutanen nan suka kasa ganewa shine dalilin da yasa Allah ya sa manzon Allah ya zama limami a cikin ibada kar ku yi wata bauta sai idan yayi dan ya fito da daraja annabi Allah yana so ya nuna mana bai yadda ya karɓi aikin wani mutum ba sai in mutumin ya kwaikwayi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba girmama annabi bane Allah ya nufa kofa bai yadda ya karɓi wata ibada ba ko dan shi kai sai idan fiyayyen halitta nabi Muhammad shi ya fara yi ko kuma shi ya umarni da ita kaga idan wani ya kirkiro ya ce a iya yi kuma aka yi da sunan addini kaga shi ma an bashi wancan girman irin na annabi kenan wannan shi ake kira da suna shirku tashri' shirka a cikin shar'antawa am lahum shuraka'u min ad-dini am lahum shuraka'u shara'u lahum am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi ko ko suna da wasu abokan tarayya waɗanda suka shar'anta musu cikin addini abin da Allah bai ce ayi ba da haka tsira yana cikin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaka da bata suna cikin bin wani mutum wanda ba annabi bane ba ya kirkiro ma abu ya baka ya ce addini ne kaje to bari mu dan karasa magana Sheikh Salih Pakistan akwai wani abu da nake so in haska mana shi a yanzu wallahi ko ya tuba dole ne a kashe shi dole a kashe shi amma an ka zagi Allah ba za mu kashe ka ba amma ka zagi annabi dole sai an kashe ka me yasa saboda shi Allah yana nan shi ma annabin da yana nan a raye in ka zage shi in yace mai hakuri sai mu hakura to yanzu baya nan ko kuma za mu hakura ba mai ba mu hakuri ko akwai amma shi Allah yana ganin ka kuma yana jin ka kuma ya isa ya kare kansa da zage shi zai mu baka da shi ga kanan gashi nan amma shi manzon Allah mu ne masu gadin mutuncin sallallahu alaihi wasallam eh in ka taba shi mu taba ka eh, Allah ya mu. To wannan shine Sheikh Saleh, Pakistan shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna ta reshen jihar Kano. To wannan kada ya isa ya sa ku gane kuskuren waɗancan mutane. to abin da nake so mu yi mulahaza akai shi idan muka duba da kyau za mu ga cewa wayannan bayan Allah waɗanda suke kafirta wanda baya maulidi za ka ga abin takaici akwai wasu aƙido na kafirci ɗin kuma a cikin ɗariƙarsu ba su fiye fitowa su yi yaƙi da masu wannan aƙidun ta hanyar su yi musu raddi irin yanda suke fitowa fili su wa wanda baya yin bidiyoyin su raddi ba asalin mu a wajenmu waɗannan masu wannan faɗin miyagun aƙidin idan muka buɗe waɗannan aƙidin za mu ga su ne suke kan abin da shehinnan su suka karanta. ba tare da ɓata lokaci ba bari mu tafi kan ɗan anti na so in sa muku bidiyon ɗan anti lokacin da yake waƙa yana rangaji ana cewa komai Allah ne ana cewa ana waƙa, ana amshi ɗan anti ma Allah ne wani ma Allah ne yana zaune yana rangaji da bidiyon sa ana shan giya ana wani. saboda abin da suka nuna musu ai a haƙiƙa duk komai ɗaya ne da musulmi da kafiri ɗaya ne da mashayin giya da mashayin ruwa duk ɗaya ne da mazanaci da mai aure duk abu ɗaya ne a haƙiƙa a shari'a ne suka bambanta kamar yadda za mu karanto a yanzu a cikin littafin su a taƙaice Ɗan anti ya yi magana akan rarrabuwar addini yana nuna ba a musu adalci ba su ma suna da ra'ayinsu suna da yancin su ra'ayi kuma suna da yancin su fito social media su magana wanda ni a wajena a da ina zaton sabanin abu amma yanzu na gane su dan antin nan su suke a aƙidun da ke cikin jahilul ma'ani sama da wani su wanda kuma su irin su professor din har yanzu sun kasa barantuwa da wannan littafi duk da yake zan zo kan wata gaba ba tare da bata lokaci ba bari mu zo kan wato ko shi dan anti din mu ji me ya faɗa kuma tare da kwabar da yayi yace da Allah bambancin kirista da musulmi su kiristoci sun ce Allah uku ne wannan shine kuskuren su shi kuma yace a'a mu a wajen mu Allah din abu ɗaya ne ya rabu gida uku ku duba kafirci ba abu ɗaya ne ya rabu gida uku bari mu ji wanda aqida ce ita ma din da ya ta taslifi to amma bari mu ji ba tare da bata lokaci ba a yanzu mutum ba zai yi mana kuri da da da aqidarsa ya ce wai a'a mu ba a daidai muke ba ya ya faɗa a'a wannan da ne a yanzu yan hakika suna iya fitowa fili su tsaya su ce a'a abinda suka sani za su iya defending ɗinsa to a don haka ne muhimmi da kuma wasu abubuwan da suka shafi addini ne aka buɗe wannan feji ɗin an ji na ambaci haƙiƙa. a farko wata sabuwar kalma ne ga wa'yansu waɗanda su shari'a suka sani ita ce kishiyan wannan kaman kishiyan wannan hakika din to shin ko su shari'an su ma kansu a daidai suke sun yarda su ma a daidai suke aka kalli da kyau ita kanta shari'an ta kakkasu ta daddatsu ta babballe misali zaka ga mabiya mazhabar shi'a za ka su musharra'ai ne da mabiya mazhabar sunna hmm. za ka gansu dukkan su musharra'ai ne shari'a suke gaba ɗayan su ko to amma mazhabar sunna suna ɗaukan mazhabar shi'a kafirai ne mazhabar shi'a suna ɗaukan mazhabar sunna kafirai ne wato mabiya su ibnu taymiya su abun nan kai har su imamu malik wasu a cikin mazhabar shi'a suna ganin su wa'annan mutanen marasa ladabi ne su ba ahlul baiti bane kamata yi kawai su mika wuya ga abinda ga fahimtar ahlul baiti zalla kawai wato mutum bai da wata fahimta kashin kansa akan al'amari to kuma wannan gaskiya tsuke da takaita addini ne so da haka eh, ga yan shi'a idan mutum yana son yi magana da mu ko a fejinsa ko a wannan fejin zai iya gayyatar mu ko kuma a'a mu muna gayyatar sa to aka idan mu ne muke gayyatar sa akan me muke gayyatar sa muna gayyatar sa ne ya dan amsa wasu tambayoyin mu yawa ya dan amsa wasu misali daga cikin cikin abubuwan da ke faru su suka fi damuwa da shi shi ne suka ce halifanci babu wanda ya cancance shi sai sai na aliyu to ta mu kuma anan mu ni ban rude ba da na ga hakan a fahimta na ni ina ganin kamar an sallama wa sayyidina aliyu because a jagorancin an raba a tsarin ne biyu akwai jagorancin siyasa na addini abin da ya shafi ƙasa da ƙasa da maganan haraji da maganan tasarrufin baitulmali da sauransu da sauransu wannan kenan akwai kuma tsari wanda yake kula da maganan ya za a yi halas ya za a kauce wa haram ya za a tafi a daidai to kuma ina wannan ne ko bangaren ilimi kenan to gaba ɗayan sahabbai kan sun sallama wa ilimin sai na ali shi ne ke gabanin su to mun ji akan kama gangan akan fudima, ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta ce na abubakar eh kuma sai na ali mu a ganin mu kamar ya yi afuwa in kuma bai yi afuwa ba to me yasa ya wata shi dai kawai sallan juma'a ba tare da su bayan mu Fatima ya koma ya ci ba da sallah wannan kuma ko bai gaya maka nayi abubuwa ba yana nuna menene idan dai dauke yanzu za a yi misali da cewa baya sallah da su na wata shida a matsayin laifi suka yi to dawowa ya yi sallah tare da su yana nuna afuwa ne ai saboda haka a zo a sanar da mu cewa shin in sai na Ali bai afuwa ba me yasa yi mulku a karkashin su har aka bashi wakilci a wata bangare ya je me yasa mm-hmm. ba mu ga ya daura jihadi ba da su in kuma kace ya dora jihadi da su da su muawiya aje aka yi yaki to ai an zo an sulu an zo an sulu so maganganu ne masu faɗi ni dai ba wai magana shi a bane nake son nayi amma su ma su sani cewa da akwai tambayoyi a cikin tsarin su suma wanda yake da bukatan amsa sannan kuma su ma 'yan ɗariƙu waɗanda ba su sallama ma shehu tijjani ba ko kuma 'yan tarikan da suka sallama ma wa tijjani ko kuma ɗan tijjaniyar da ba sallama ma Shehu Ibrahim ba ko kuma a ɗan tijjaniyar da suka sallama ma Shehu Ibrahim sannan kuma akwai wasu wanda ake ganin kamar su ko ɗan halu sunna ko wani abu mai kama da haka su ce wai duk abin da in annabi bai yi ba to su ba za su yi abin ba to babu ma wanda yake suke da matuƙar ɗaurewan kai kamar wannan because duk abin da ake tafiya kai ɗin nan yawancin su annabi bai yi ba kuma ko ya yi ba haka ya yi zamani yana zuwa yana caccanza abubuwa da yawa ba wai kawai makaruhi ba ko kuma a mustahabbi ba har wajibi ko haramun zamani yana hukunta shi sun yarda a nasu in suna neman kofa za su iya yin hukunci ko da ko hukuncin ka iya yin shishigi wa wata hukunci ne a cikin hukunce-hukuncen da ke rubuce ba za su damu ba amma idan wani yayi yi amma abin bai shafe su ba to kuma sai ga sun damu gaskiyar lamari shine to mu mun ji mu tattara wannan gaba ɗaya duka sunansa shari'a mu muna nufin maganan sanin Allah ne sanin shari'a shi shari'a shi gaba ɗaya maganan yanda za a bauta wa Allah ne shi hakika kuma yanda Allah yake me Allah sannan waye Allah shin akwai wani Allah ko kuma in akwai wani shi to yana iya zamo Allah ko ko ba zai iya zamowa ba ko kuma a kwata-kwata babu wani Allah ne duka wannan maganganun yana nan a cikin addini ga wanda ga wanda ya ga cewa abinda muke yi dinda mu dan Allah muke yi duk wanda ya kasance tare da mu muna sa rai zai zamo shi wannan mutumin zai zamo cewa ko ya shiryar da mu in mu halakaku ne sannan ko kuma shi ya shirya in shi mai kuskure ne so ina matukar farin ciki da kasancewan wannan magana yau a cikin mu ne muke yi kuma ina tabbatar wa masoya da masu sauraron mu cewa za a ci gaba da yin shirye-shirye wanda zai kawo mana ci gaba akan um, abin da muke kai kuma zai kawo mana ƙarin fahimta sosai akan abin da muka dosa so da kowa fa har kiristoci muna da magana da su in dai sun shirya tun da mu maganar mu akan Allah ne su kuma sun yarda akwai Allah sai dai a wurin su su Allah abu um, um, Allah a wurin su abu uku ne ya dawo ɗaya mu kuma Allah a wurinmu abu ɗaya ne ya rabu uku. Kun ji ko? Misali, yawa, da hasken Allah ilahiya, da hasken Muhammadiyya, da hasken duk abin da ba biyun nan ba, duka a wurinmu haske ɗaya ne. Daga cikin wannan ne aka yi wannan, daga cikin wannan aka yi wannan. In haka ne, to ko da sun rabu ba sun rabu ba ne. Saboda in ka lura za ga ma'aunin sifa. To, bari ko da yake bari mu dan karasa nan gurin akwai min zati bane duk da cewa sa haske ne so a zo a yi bayanin tantancewan kuduran akwai wani mai iko wani Allah ne za mu iske cewa babu babu mai iko wani Allah ko da ka ga ikon wani Allah a a farkon maganar ne Karshen maganar za ka ga cewa iko yana hannun Allah ne baki da ba wai ikon dan adam daban ba ne to yan uwa wannan shine dan anti kuma kun ji bayanansa a yanzu alhamdulillah uh, babban abin da zai ja hankali ko in ce muhimman abin da ya faɗa na ɗaya ya bayyana cewa yana da yanci lokaci yayi da su ma an daina ɓoye ɓoye me ɓoye ɓoye a ce musu lokacin faɗa bai ba ko kuma a'a a ɓoye kada a bayyana kamar yadda magabatan su da yawa wasu suke ɓoyewa ɗin shi yasa za ka ga da yawa wanda suke bin wannan tafiyar ba sa kaiwa irin matsayin da su ɗan anti suke a kai domin an riga an ɓoye musu ka gani to baya ga haka ya ambaci cewa ainihin wato ku su a ainihin wato ya yi martani daga baya ga 'yan izala waɗanda suke cewa ainihin wato ku duk abin da annabi bai ba ba za a yi ba sai ba da misali ai akwai abubuwa da yawa ma da annabin bai ba yanzu duk ga nan in ma yi ba haka ba ana yi wanda wannan gabar mun faɗa mun sha musu martani akai cewa duk abin da addini ne dole a yi shi irin yanda annabi duk abin da rayuwar duniya ya shafa kowa ya irin yadda ya gadawa ba sai ya irin da annabi ba sai abin da annabi ya ce da aikata to wannan shine abin da ba su sani ba kaga wannan misalin nasa ba zai shiga ba sai bayyana cewa ai har wajibi ma da haramun duka ai zamani yana iya canja su ma'ana ta iwa kamar sallah da Allah ya ce wajibi ce zamani ya zo a ce a daina ta tashi daga wajabci ta dawo mustahabbi ko ta ma zama haramun kamar abin da yake haramci ne kamar irin su shan giya kaga zamani zai iya zuwa a canza da a ce kawai a sha kaga wannan duk kuskure ne na yan hakika din to idan muka duba lubbun maganarsa ya ambaci cewa mabiya dariƙa ɗin waɗanda suke musharra'ai da izala ne da shi a waɗanda duk musharra'ai ne ma'ana mabiya shari'a ya yi magana da su amma daga ƙarshe nuna cewa su suna magana ne akan sanin Allah ma'ana arifai to da farkon maganarsa kuma yana magana akan hakika haƙiƙa ɗinnan da ake magana akan ta to a yanzu abin da za mu fa'idantu da shi shine dan anti yana kan aƙidarsa ta haƙiƙa wacce wannan aƙidar haƙiƙa din shine aƙidar cewa komai Allah ne wacce suke waka a bisa abin da bai zama dole ku ku gane ba amma su sun san me suke nufi yanzu idan ka saurari zancen dan anti za ku ga cewa ya ambaci Allah kuma ya ambaci wani Allah tun da gashi yana ambatan su saye da na Ali da sahabbai domin mutanen in sun zo magana shari'a suna yin magana shari'a din wannan jawahirul ma'ani ne a wannan littafin in an zo magana shari'a shari'ar za a faɗa amma an kuma maganar hakika sai a saba shari'a ɗin yana cike da shari'a da hakika wanda shine abin da ɗan ya a yanzu ilimin hakika ɗin wannan wani fage ne da su masana Allah su suke magana akai a ce wasu wanda hakikanin sanin Allah ɗin nan shine abin da ɗan faɗa Allah ɗin nan abu ɗaya ne da halittu rabuwa suke suka zama abu uku kamar yadda za mu ji a cikin wannan littafi a yanzu a gurguje to Idan mun fahimci wannan, za mu gane cewa aƙidar komai Allah ne aƙida ce da take da tushe a cikin littattafansu. Ba tare da bata lokaci ba, zan so in ainihin wato ko karanta mana a cikin littafin su Jawahirul Ma'ani domin ƴan uwa su fa'idantu. Idan muka duba cikin Jawahirul Ma'ani wanda suke cewa littafin Shehu Tijjani ne, wanda Aliyu Harazim ya Shehu ya faɗa Aliyu Harazim ya rubuta. Bayan yayi bayanai masu tsayi sai ke cewa fa bana laka ma qarrarnahu annahu subha'a anna subhanahu wa ta'ala ina zuwa yace fa bana laka ma qarranahu anna al-khalqa kulluhum mahbubuna lillahi wala wato yake cewa yanzu ta bayyana a gare ka ba, sa abinda muka tabbatar ma cewa halittun nan gaba ɗaya masu Allah yana san su Allah yana son su gaba ɗaya da musulman da kafirai ɗin duk Allah yana san su sai ce wala yultafatu li a ahli zahir ba za a biyewa binciken mabiya shari'a ba min kusuri afhamihim saboda gajeren fahimtar su fa inna hadha min ulumil arifin domin wannan yana cikin ilimin arifai masana Allah kaga irin bayanin da dan ance yake kenan yace laysa li ahli zahiri fiha majal yake cewa ɗan mabiya shari'a mabiya zahiri mabiya shari'a kenan ba su da fage ma'ana ba su cancanta su shigo ciki su magana ba wannan littafin shehu tijjani ne maganganunsa sun yi kama da na dan anta anan gaba ɗaya halittun da musulmin da kafirin duk ababen so ne a wajen Allah amma 'yan shari'a ne suke bambanta saboda gajeriyar fahimta to a gaba in ka duba shafi na 155 a wajen sharhin baitin ibn farid inda yake cewa yake cewa ainani ne ko ibn farid ko dai wani daga cikin su yace aina ainani lam yaktubahu lam yaktumhuma lam yaktubhuma qalamun fi kulli ainin min al-ainani nunani nunun nunani nunani lam yaktubhuma qalamun fi kulli nunin min nunani ainani yana magana akan ana ana da anar Allah da anar bawa gaba ɗaya su ainun ɗaya ce ma'ana duk abu ɗaya ne haka sharhi ya nuna da aka wa shehu tambaya akai sai yake cewa e ilam ka sani anna ain ain ainuhul ula ainun ɗin farko da ake cewa ni ain ainuhul wajibatul wujudi da zatiha ana nufin zatin Allah hakikanin shi Allah wanda zatin sa saman ne ne min kulli wajhin ta kowace fuska wa bi kulli itibarin da kowane abu da aka kalla duk samuwar Allah yace wal ainu thaniya aini na biyu kuma ainukal ja'izatul wujud kai bawa Hakikaninka wanda yake shi kuma sa mumkini ne ba wajibi bane min wajhin ta wata fuskar amma kuma alwajibatul wujudi wujudu min wajhin kai ma din tuntuni akwai ka wajibul wujudi ne irin Allah ta wata fuskar haka fa ya faɗa anan yace fa inna min zati hali zati haja wujudi wa min haythu ta'alluq al mashitati bi wujudiha wa ihadatu ilmi ilm biha wajibatu wujudi wa qawluhu fi kulli aynin min al aynani nunani an nun al ula ananiyatul al ana dan farko ta Allah ce wa thaniya ananiyatu al ta biyu ta bawa ce yace wa zalika annahu lamma tanazzala bihi sirrul lahuti domin bawa lokacin da sirrin Allah sauka da shi ma sahibahu min al-anwar al-ilahiyya sakamakon hasken Allah da yake tare da shi Allah allati ajazal aqalu an fahami aqalli qalilan minha wanda hankali ba zai gane kadan a takaice dai bayanin da dan anti ne anan da hasken Allah ya haɗe da na bawa me yace a gaba wasara fi kulliyatil abdi dalika sirru wa nuru hasken Allah ya shige gaba ɗaya jikin bawa arahu Allahu bi sabiha mahwa da'iratil ghayr wa ghayr ta dalilin wannan hasken Allah da ya hade da na bawa sai bawa ya daina ganin wani abu wanda ba Allah ba shi gairu da gai baya ganin cewa akwai wani shi ba Allah bane wannan sama ba Allah bane yace falam yabqa fi shuhudil abdi illa ahadin fi ahadin duk abin da bawa ya kalla Allah ɗaya yake gani cikin abu ɗaya bisalbil muta'addid bi kulli waje itibar ya daina ganin abubuwa daban-daban ta ko duk abin da aka yi la'akari da shi mana ko me ya kalla Allah yake gani sai yace wa fi hadal amri idza nazara fi zatihi lam yara illa ahadan a bisa wannan kenan idan bawa ya kalli kansa ba wanda zai gani sai Allah la yaqbalu ta'addu shi ko Allah ba zai yi a ce abubuwa ne da yawa ba walal ghairiya Allah ba zai yi a ce akwai waninsa ba ka gani me yake nufi anan idan bawa ya kalli kansa zai ga Allah ne in duk abin da ya kalla zai ga wannan abin Allah ne shi ko Allah ba zai yi a ce abubuwa da yawa ba ne shine ma'anar komai Allah din ne yanzu bari in ba ku misali yanzu ni dan nan ni kadai ne a wajen duk mai hankali ya san ni ɗaya ne ba ba na biyu na anan inda nake ni kadai ne anan gurin to amma kuma in aka duba ta hanyar la'akari da sifa ta ba ni kaɗai ba ne wahidun ne bi zati kathirun ne bi sifa zati na ni ɗaya ne amma kuma akwai hannu na ɗaya akwai hannu na dama akwai na hagu akwai kaina akwai idanu na biyu akwai kunnuwa akwai baki akwai kafa kaga ajza'un ne suka haɗu a cikin zati guda ɗaya to wannan shine abin da suke nufi anan duk waɗannan halittun da kuke gani sifofi ne na Allah shi yasa dan a cikin maganar dan anti ai ambaci zati da sifa yayi magana akai gaba ɗaya waɗannan halittun siffofi ne na Allah ma'ana yadda siffofi kamar da suka ce ya so ya ga kansa sai ya halicci wannan halittun yake ganin kansa kamar yadda mutum yake tsayawa jikin madubi ya rika ganin kansa kamar da Ibrahim yasa ya faɗi a wata ba, har ya bada misali da wanda ya tsaya gaban madubi to anan yake cewa ka gani wa idza nazara fi kulli shay'in lam yara illa ma nazara fi nafsi kai duk abin ma da bawa zai kalla haka zai gani yanda yake ganin kansa Allah haka zai ga wannan abin nan Allah duka Allah ne yace wa hadha huwa al anhu bil jam'il kulli wannan shine hadawa ta gaba daya wal ittihadul haqqi da curewar Allah ya zama abu daya wal mahaw wal mahqu wa dhalika kulluhu bi sababi dhuhuri dhalika sirri wan nuri fihi faqatta alayhi ma kana yajiduhu qabla min qabla